imtisalan li shar'illah me yasa ka bar wannan abin ka bar shi ne saboda shari'ar Allah wa yu'jaru muslim ala tarkihi al harama idza tarakahu ibtiga'a wajhi Allah idan ka bar aikata haram babu abin da yasa ka bari sai don neman yardan Allah ana rubuta maka lada a kai. don haka wannan hadisin na Abdullahi dan Umar ya gwada mana hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya nau'ukan ibada daban-daban suka zama su ne addinin musulunci ba a sa nau'i guda ba bare ya gundure ka akwai ibada da zuciya ce ake yin ta da ita akwai ibadan da ake yi da harshe akwai ibadan da ake da jiki akwai na dukiya waɗannan nau'ukan ibada gaba ɗayansu sun zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar bayani na biyu shine mushkila da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kuma duk abubuwan da aka faɗa ɗin nan jami'uha a'malu zahir ayyuka ne da ake gani mutum yana yi bi ma'ana ayyuka ne na zahiri to ina kuma al'amarin da ya shafi aiki na baɗini yaya batun imani domin sallah in kana yin ta ana gani azumi in kana yin sa ana gani hajji in ka yi shi an gani zakka ma in ka fitar an gani to ina ga ayyuka na zuciya kuma shin daidai ne mutum in ya rike waɗannan kaɗai ana ce masa musulmi ko ko dole sai ya haɗa da ayyuka na zuciya domin musulunci ya zo da ayyuka kashi biyu akwai ayyuka na bayyane akwai kuma ayyuka na ɓoye don haka malamai suka ce hunaka iltizamun baina zahiri wal batin aqidar ahlus sunna ita ce ba a raba aikin zahiri da na baɗi wanda duk ya raba su to babu shakka bai tabbata musulmin kwarai ba dole sai ka haɗa ayyuka biyu ɗin nan kake tabbata musulmi ka haɗa aiki na zahiri da kuma aiki na baɗi shekul islam ya rasu hijira na da shekara 728 shekarunsa 703 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai sharhul umda sharhul umda mujallar na biyu shafi na 86 ya ce fa innal imana inda ahli sunnati wal jama'a ƙidar ahli sunna ita ce shi imani qaulun wa Amadun aiki ne na jiki sannan kuma da furici na harshe da kuma ƙuduri da ke zuwa a cikin zuciya kama dalla alaihi alkitabu wa sunna wa ajma'a alaihi salaf yadda ayoyin alqur'ani suka nuna hadisan annabi Muhammad sun yi nuni akan haka sannan kuma fahimtar magabatan sunna kenan magabatan kwarai kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai fahimtar su kenan imani ba aiki ne guda ɗaya ba aiki ne da ya haɗe ayyuka na bayyane da ayyuka na ɓoye da ayyuka na harshe wa alama kuwa muqarrarun fi mawdu'i fal qawlu <clears throat> tasdiqur rasul da aka ce aiki na harshe shine ka gaskanta annabi Muhammad ba a gaskanta manzon Allah da wani abu banda harshe gaskanta annabi Muhammad ibada ne ya shafi imani Wal'amalu amalu tasdiqul qawli sannan dan kafurta kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah harshenka yayi aiki to ai shi Allah madaukaki bai bar aikin akan harshe kadai ba ya karkasa ibadan majikinka daban-daban shin sauran sassan jikinka din suna tsaye da nasu hakkokin ko ko harshe kadai ya tabbatar da nashi Sheikhul Islam ya ce fa idza khala al-abdu anil amali bil kulliyya na'am ka ce ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai aka samu baka sallah baka azumi baka hidda zakka babu ruwanka da aikin haji duk wani aikin da ake yin da jiki baka yi amma dai kai musulmi ne da za a tambaya zaka ce kai musulmi ne Shekul Islam ya ce lam yakun mu'minan ba mai imani ne. duk da awar da yake cewa yana da imani bai tabbata mai imani ba saboda shi Allah bai bar imani akan harshe kadai ba ya karkasa imanin akan sassan gabubba na jikin ɗan adam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar wal qawlu alladhi yasiru bihi mu'min qawlun makhsus kalma guda ɗaya ce wadda in ka faɗa ka zama mai imani wa huwa shahadatani da zaran ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fa kadhalika al huwa salah aka samu kana sallah to duk wanda ya ganka mumini ne fa inna haqiqatad din haƙiƙanin ma'anar addini bai tsaya kan aiki biyu ba ma'anar addini huwa ta'atu wal inqiyadu shine a samu kana da biyayya in an ce yi kaza kana yi in an ce bar kaza kana bari wa zalika innama yatimu bil fi'li la bil qawli faqat kaga cikakkiyar biyayya ba ta samuwa saboda aikin harshe dole sai an samu gangan jiki yana bin umarnin Allah faman lam yaf'al lillahi shay'an wanda ya furta kalmar shahada bai aikata komi ba fama dana lillahi dina bai yi ma Allah wani addini ba wa man la dina lahu wanda ba shi da addini fa huwa kafirun wannan mutumin ba musulmi bane Allah shi samu gane wannan magana ta Sheikhul Islam wallahi ba maganarsa bace magana ce da daddiya kafin a haife shi tsakaninsa da annabi Muhammad an samu shekara ɗari bakwai da goma sha hudu. Don haka maganar ba tashi ba ce, ka duba sharhu sunna littafin al'imamul bagawi, mujallar na farko shafi na talatin da takwas. Al'imamul bagawi ya ce, ittafaqati sahaba, sahabban annabi Muhammad, fahimtar su ta daidaitu kaf baki ɗayansu. wattabi'una baki ɗaya tabi'ai fahimtar su ta daidaitu faman ba'dahum da malaman da suka zo bayan tabi'ai min ulama'i sunna malaman sunna ka ɗauka daga sahabban annabi Muhammad tabi'ansu waɗanda tabi'an suka karantar su ne malaman sunna na farko fahimtar su ta zo ɗaya ala annal a'mala min al-iman akan cewa ka'ida ne a samu kayi aiki sannan imaninka yayi tasiri a wajen Allah suna cewa in ji al-Imam al-Bagawi innal imana qawlun wa amalun wa niyyatun shi imani ba aiki guda bane akwai aikin harshe akwai aikin gangan jiki sannan akwai aiki na zuciya dole sai an haɗa ukunnan nan sannan imani yake tasiri a wajen Allah madaukaki shi yasa annabi Muhammad yake cewa buniyal islamu ala khamsin manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar bai ce ɗaya ba me ya zatonka ga wanda ya ɗauki guda ya bar sauran kuɗin shin a yana da hujjar cewa ya yi addini a duniya ba shi da hujja domin shi abin da manzon Allah ya faɗa musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar na'am ka da babu abin bauta sai Allah ka da cewa Muhammad manzon Allah ne amma aka samu baka sallah subhanallah shekul islam ya ce wannan Ladi dina lahu babu addini gare shi wa man la lahu fa huwa kafir don haka fahimtar sahabban annabi muhammad fahimtar tabi'ai ita ce wanda duk ya bar aiki ya dogara da kalmar da ya faɗa ta shahada wannan mutumin rudadde ne kuma ba magana tana cikin sharhu sunna kadai bane ka duba sharhu usulul i'tiqad sharhu usulul i'tiqad ahli sunna littafin Allah likai mujallar na biyar shafi na ɗari tara da hamsin da shida da majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na ɗari biyu da tara ka duba jami'ar ulum littafin ibnu rajab mujallar na farko shafi na ɗari da hudu sun ɗauko maganar al'imamu shafi'i kowa dai yana jin sunan malamin da ake ce masa al'imamu shafi'i yana da dangantaka da annabi muhammad yana da jinin manzon Allah al'imamu shafi'i yana cikin malaman sunna na farko tunda har mazhaba guda yake da ita ya rasu hijira na da shekara 204 shekarunsa 1227 da mutuwa yanzu al-imamu shafi'i yace wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa tabiin wa man ba'dahum wa man adrakahum an samu ijma'i bi ma'ana daidaituwar fahimta a tsakanin sahabban annabi Muhammad babu sahabi guda ɗaya da fahimtar ta saba wannan da sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai sai al-Imam Shafi'i yace wa man adraknahum da waɗanda muka cimma domin al-Imam Shafi'i yana cikin martaba ta hudu daga sahabbai sai martaban tabi'ai sai martaban tabi'in tabi'ai sai martaba ta al-Imam Shafi'i shekara ɗari biyu da da hijira mutuwarsa kaga kenan abin da ke tsakaninsa da zamanin manzon Allah bai fi shekara ɗari da arba'in ba bai fi ba don haka tazarar da take tsakaninsa da annabi Muhammad ba ta wuce ƙarni biyu ba zuwa uku al'imamu shafi'i ya ce da sahabban manzon Allah da tabi'ansu da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai da waɗanda muka cimma ai waɗanda na kaf suna cewa al'imanu ƙaudun wa amalun wa niyyatun, shi imani ya haɗa abubuwa guda uku, aiki na harshe, aiki na gangan jiki da kuma aiki na zuciya, domin haka annabi ya karantar da su, suna cewa la yujzi'u wahidun min salasati illa bil akhar abinda sahabbai suke faɗa kenan ɗaya cikin uku ɗin nan ba shi da ma'ana ba shi da tasiri a wajen Allah in ba a haɗa shi da sauran ba. da za a samu kana da aiki na zuciya sannan a taras babu aiki na jiki a lahira baka tashi da addini da za a samu kana da aiki na jiki sannan a samu babu aiki na harshe da na zuciya nan ma a lahira ibadarka ba ta da amfani haka kuma wanda za a samu ya yi ibada na harshe amma ba shi da ibadan jiki ba shi da na zuciya wannan ibadarsa ba ta da tasiri a wajen Allah in ji al'imamu shafi'i la yujzi wahidun min as-salasati illa bil akhar ɗayan uku ɗin nan ba shi da tasiri sai an haɗa shi da saura qaulun wa amalun wa niyyatun magana ta harshe sannan aiki na jiki sannan kuma a samu akwai aiki na zuciya al-imam al-ajurri a littafinsa a sharia yana da littafin da ake kira kitabu shari'a yana cikin daɗaɗɗun littafai na aqida yana da muhimmanci ya kamata ɗalibin ilimi ya mallake shi mujallad na biyu shafi na ɗari shida da goma sha ɗaya. Al'imam al'ajurri yake cewa, ilamu ku sani ya ku ’yan uwa, rahiman Allah ta'ala wa iyaku, Allah ya mana jin kai mu da ku, ku sani, annal imana, annal lazi alaihi ulama'ul muslimina, abinda malaman musulmai suka tafi a kai shine annal imana wajibun ala jami'il khalqi imani wajibi ne akan dukkan halitta kowa wajibi ne ya imani da Allah madaukaki sannan imanin nan wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil wa amalun bil jawarihi zuciya ta gaskanta ta yi nata aiki harshe ya furta ya yi nasa aiki sannan gangan jiki ya yi nashi aiki abubuwa uku ne sun malamu sannan ya ce ku sani annahu la tujzi'ul ma'rifatu bil qalbi wat tasdiqu illa an ya kuna al-imanu bil lisani nutqan dan an san Allah a zuciya an gaskanta Allah din to bai da tasiri sai an furta da harshe ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح an samu ka gaskanta a zuciyarka ka furta da harshenka to har yanzu dai addinin bai tasiri sai an samu jikinka yayi aiki da abin da ka kudurta din nan Fa'ida idza kamulat fihi hadhihi salatu khisal idan waɗannan abubuwa uku sun haɗu zuciyarka ta yi nata aiki harshenka yayi nasa aiki jikinka yi nashi kada muminin a wannan lokacin mutum yake tabbata mai imani sai yace dalla ala zalikal kitabu wa sunna wa qawlu ulama'il musulmi wannan magana ba korafi bane ayar alkur'ani ta tabbatar da shi sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi fahimtar malaman sunna na kwarai magabata sun tabbatar da shi don haka tilas yadda addini baya amfani ga bawa a ranar tashin kiyama sai ya ɗauki wannan sikeli akwai wani malami cikin magabata ana kiran shi Abu Talib al-Makki Allah ya ji kansa Sheikhul Islam ya ɗauko maganarsa a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na ɗari uku da talatin da uku. al'imanu wal islam da kaji annabi ya faɗa a hadisin abdullahi dan umar buniyal islamu ala kamsi. an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa zakat wa baiti wa ramadan wani sai yace to ba a ce mu yi imani ba ga shi annabi ya ce an gina musulunci akan abubuwa biyar din nan kacal to ina maganar imani shi kuma yana ina manzon Allah ya ce an gina musuluncin akan abubuwa guda biyar ya kawo kalmar shahada sannan sallah zakka haji azumi kaga ba a ambaci imani ba ko Abu Talib makki yake cewa al-iman wal islam murtabitun bil akhar bi ma'ana murtabitun ahaduhuma bil akhar inda duk kaji an ce al-islam ana nufin al-iman inda duk kaji an ce al-iman ana nufin al-islam sai dai faɗin dukkan su sun zo a wuri guda fahuma ka shay'in wahidi, abu ɗaya ne da manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar yana nufin imani la imana liman la islama lahu wala islama liman la imana lahu babu musulunci ga wanda ba shi da imani babu imani ga wanda ba shi da musulunci iz la yakhlu muslim min imanin bihi yasihhu islamihi da ake cewa musulunci ya ginu akan abubuwa guda biyar imani shi yake sa musuluncin ya ginu ai in babu imanin kamar gini ne zaka yi babu ruwan da za a kwaɓa laka wannan gini ko za a daɗe ba a yi shi ba imani shine sinadarin da ake gina musuluncin ma da shi don haka ba a raba shi da musulunci wala yaqlul mu'min min islamin bihi yuhaqqiqu imanahu a lokacin da kace kana da imani to imanin ka bashi da tasiri sai an samu aikin al a jikinsa kamar yadda manzon Allah ya jera yau za a ce wannan mumini ne amma baya sallah don haka abubuwa biyun nan a suke aiki na zuciya ko ko kace aiki na zahiri da kuma aiki na baɗi al aiki ne na zahiri al-iman aiki ne na baɗini ɗayansu bai tafiya in babu ɗaya abu talibun makki ya ba da misali yana cewa a cikin alƙur'ani Allah maɗaukaki ya ce mana faman ya'mal Saliha ce, salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wanda yayi aikin kwarai amma ba a ce ga ladansa ba sai aka ce sharadi in yana da imani ashe sallar da kake ba ta amfanuwa sai akwai imani a jikinka azumin da za ka yi bayi da tasiri sai in akwai imani a jikinka zakan da kake bayarwa zakan nan ba a karɓanta matuƙar babu imani tare da kai don haka abin nan guda biyu a haɗe suke inda duk kaji an ce al-islam fa huwa murtabitun bil iman an ce al-islam ana nufin al-iman al-islamu ba shi da tasiri sai akwai imani shi Allah ya ce faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun wanda yayi aikin kwarai sharaɗi yana da imani ashe in za ka yi sallar sallar sharadi kafin a karba dole sai in kana da imani fala kufrana li sa'ihi to ba za a ki karban aikinsa ba inda Allah ya tashi magana akan imani nan ma sai ya haɗa shi da aikin kwarai, ya ce wa man ya'tihi mu'minan wanda ya zo ma Allah a ranar tashin kiyama yana da imani ba zai tsira ba sai Allah ya ce qad amila salihati amma fa a duniya yayi wasu ayyuka kaga da aka tashi magana akan aiki faman amal min salihati sai aka ce wa huwa mu'min wanda ya aikin kwarai kafin ya samu lada sharadi sai yana da imani a lahira fa in ka tashi da imani wa man ya'tihi mu'minan imanin ba zai tsere da kai ba Allah ya ce qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula wanda yazo a lahira yana da imani ƙa'idar ita ce yayi ayyukan kwarai wa man kana zahiruhu a'malul islam malamin ya ce don haka <clears throat> wanda ya tabbata a zahiri yana ayyuka na musulunci yana sallah yana azumi babu mamaki yana ba da zakka ta ya taɓa zuwa aikin hajji. wala yarji'u ila uqudil imani bil ghaib amma da zaka tambaye shi ina maganar imani da mala'iku yace ina ban yadda akwai su ba yaya batun imani da cewa kaddara hukunci ne na Allah ban yadda da shi ba yaya batun tashin kiyama yace to ina da shakka kaga ayyuka ne na zuciya ko malamin yace fa huwa munafiqun nifaqan yanqulu anil milla wannan mutumin tsantsa zahiri tsagwaron munafiki yana sallah yana azumi yana zakka yana haji waɗannan ayyuka ne na zahiri ayyuka na zahiri ba su da tasiri sai an gama su da ayyuka na baɗi ba ka raba su don haka Allah ya ce wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min don kayi sallah matukar baka da imani sallar ka bata da tasiri idan kai fidda zakka ka fitar da zakkan nan baka da imani zakka ka bata da tasiri wa man kana abduhu al-imanu bil ghaibi sai aka samu wani shi kuma da zaka tambaye shi kai imani da Allah ya ce kwarai mala'iku fa na yadda akwai su nayi imani da annabi Muhammad nayi imani da kaddara nayi imani da tashin kiyama duk wani aiki na imani ina yin sa sai dai kuma wala ya'malu bi ahkamil iman wa shara'i'il islam kana sallah kuwa yace rabona da sallah tun bara na'am kuma ka yi imani ya ce wallahi haihuwa na aka yi a musulunci kakana ma musulmi ne to ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikunsa ka yi imani da ranar ƙarshe ka yi imani da ƙaddara ka yadda akwai wuta akwai aljanna amma babu ruwanka da aiki Abu talibul makki yace ce fahuwa kafirun kufran la yathbutu ma'ahu Tauhidu. wannan mutumin tsagwaran kafiri ne wanda babu tauhidin da ke tabbata tare da shi duk maganar da yake yi ƙarya ne wa man kana mu'minan bil ghaibi wanda duk ya yarda da gaibi mimma akhbarat bihi ar-rusulu anillah abinda manzanni suka bada labari ku yarda da Allah mun yarda tun da yake bamu taba ganin sa ba kaga ilimi ne na gaibi ku yarda da mala'iku mun yarda ku yarda da aljanu mun yarda tunda Allah ya bada labari akwai su ku yadda akwai wuta, akwai aljanna, akwai tambayar kabari, akwai azaba a ranar tashin kiyama, akwai ni'ima ga wanda ya sa'a. Muka ce duk mun yadda. To sai a dubi aikinka kuma. Amilan bima amara Allah aka samu yana gwargwado yana tsayuwa gwargwado da abin da zai iya na sallah. Watan Ramadan ya zo yana azumi. In yana da halin fidda zakka ya bada. sai ya ce fa huwa mu'minun to wannan shi ne mumini kuma musulmi wannan ba fahimta ce ta malami ɗaya ba fahimtar sahabban annabi Muhammad kenan fahimtar tabi'ai baki ɗayansu kenan fahimtar tabi'in na kenan in ji imam Shafi'i aiki ba shi da tasiri a wajen Allah sai an gama shi da imani. Shi yasa Sheikhul Islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na ɗari biyar da arba'in da ɗaya ce wa idza qama bil qalbi at tasdiq bihi sai aka samu zuciyarka ka yadda akwai Allah ka yadda akwai mala'ikun Allah ka yadda da samuwar aljanu ka yadda da duka wani imani na gaibi wal mahabbatu lahu aka samu a zuciyar nan kana son Allah to idan gaskiya ne ka in dai na gaskiya ne lazima baruratan an ta al badanu dole jikinka zai yi motsi ya kama biyayya ga umarnin Allah in dai tabbas ka yi imani akwai Allah, ka yadda akwai tashin kiyama, ka yadda akwai wuta akwai aljanna, su bai yiwuwa a ce wanda ke da irin wannan imanin zai zauna bai ibada, ba zai yiwu ba. Lazim za ka da shi yana ƙoƙarin bin umarnin Allah da ta manzon Allah, da na manzon Allah. Bi mujibi zalika min al-aqwali zahirati wal a'mali zahira. ma yadhharu ala al-badani don haka abin da ya bayyana ga jikin ɗan adam wal a'mal min al aqwali wal a'mal don mutumin da ya furta kalmar cewa yana da imani ka dubi aikinsa ji shekul islam ibn taymiya aikin mutum shi yake nuna abin da ke zuciyarsa huwa mujibun ma fil qalbi wa lazimuhu wa daliluhu wa ma'lumuhu ana so a san waye mumini sai a dubi wanda ya fi kulawa da sallah waye mumini wanda ke ƙoƙarin bin sunnar annabi Muhammad kama an anna ma yaqumu bil badani min al aqwali wal a'mal lahu aidan ta'sirun bima fi qalb don haka baka raba ayyuka na zahiri da kuma ayyuka na baɗi suna da tasiri a tsakanin juna idan dai ya tabbata zuciyarka akwai imani dole za a samu jikinka yana aiki yana bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fa kullum min huma yu'athiru fil akhar aiki na zuciya yana tasiri ma jikin dan adam aiki na jikin ɗan adam yana tasiri ma zuciya lakin alqalba wal al-aslu sai dai zuciyar ita ce tushe wal badanu far'un lahu gangan jiki shine reshe ma aikin zuciya wal far'u yastamidu min aslihi wal aslu yathbutu wa yakawi bi far'ihi baka raba su tushen ibada shine zuciyar ɗan adam amma kuma tushen ba shi da tasiri in ba shi da rassa waɗannan rassa su suke ƙarfafa ma tushe rassan aiki na zuciya shine aiki na gangan jiki shi yasa a cikin majmu'u fatawa mujallal na bakwai shafi na ɗari shida da goma sha shida yake cewa wa minal mumtani an ya kuna rajulu mu'minan imanan sabitan fi kalbihi yana da wuya ba zai yiwu ba a samu mutum yana da imani tabbataccen imani a zuciyarsa bi anna Allah farada alaihi salata wa zakata wa siyama wal hajja Allah ya farlanta maka sallah da zakka da azumi da hajji a zuciyarsa ya yarda Allah ya farlanta ko da waɗannan su ne rukunan musulunci shahadatu Allah ilaha illallah ya shaida babu abin bauta sai Allah ya shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne ya yadda sallah rukuni ne Zaka rukuni ne azumi rukuni ne hajji ma rukuni ne Shekul Islam ya ce wa ya ishi daharahu la yasjudu lillahi saddatan, amma tsawon rayuwarsa bai taɓa yin sujuda ga Allah ba wala ya yasumu ramadan watan azumi ya zo bai azumi wala addi lillahi zakatan yana da dukiya ta kai zakka bai fitarwa wala ya yahujju ila baitihi bai taɓa zuwa aikin hajji ba kuma ya samu wadata fa haza Shekul Islam ya ce kaga wannan mutumin in ya fito ya ce maka mumini ne fa haza mumtani'un wala yasturu haza illa ma'a nifaqin fil qalbi wa zandaka kana neman dan dan munafiki to wannan mutumin ne la ma'a imanin sahihi na'am yana da imani amma imani iri biyu ne yadda manzon Allah ya karantar da mu akwai imanin kwarai akwai imanin banza imanin banza shine imanin munafiki wannan mutumin yana tare da siffa na munafiki domin da a ce imanin da ke zuciyarsa yana da ƙarfi wannan imani shi zai sa shi ya dinga sallah wannan imani shi zai sa shi ya dinga azumi shi zai sa shi ya fidda zakka shi zai sa shi ya tafi aikin haji tun da kaga baya yin su alama ce da take gwada cewa imanin zuciyarsa gurbatacce ne ka duba majmu'u fatawa mujallad na bakwai shafi na 616 a shafi na 621 yace wa qad tabayyana anna ad-din labudda budda fihi min qawlin wa amal don haka hujja ta tabbata hujja ta tabbata a sunnar annabi Muhammad addini bai samuwa sai an gama shi da aiki na harshe da kuma aiki na jiki wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi biqalbihi aw biqalbihi wa lisanihi wa lam yu'addi wajiban zahira bai yiwuwa a ce mutum yana da imani ya yarda akwai Allah ya yarda da manzon Allah a zuciyarsa ya faɗa da harshensa a zuciyarsa shi musulmi ne a akan harshensa musulmi ne sai dai kuma walam yu'addi wajiban zahiran a zahiri bai tsaye da wajibi bai ba da farilla wala salata wala zakata wala siyama wala ghairi zalika min alwajibati la li ajli anna Allah aujabaha. ba wai saboda ma Allah ya wajabta masa ba saboda ma ya gaskanta akwai ranar hisabi za a yi masa hukunci makomarsa ta zama aljanna ko wuta ko tsoron haɗuwanka da Allah zai sa ka yi ibada sai aka samu babu ruwansa da sallah babu azumi babu zakka sai dai kuma yu'addal amana aka samu mutum ne mai kulawa da amana wa yasduqul hadith in zai faɗi magana yana gaskiya wa adilu fi qismihi babu mamaki alƙali ne aka samu yana adalci ko sarki ko shugaba ko wani mai unguwa ko dagaci aka samu yana kokari wajen shugabancinsa yana adalci gaira annahu laysa fihi imanin billahi wa rasulihi sai yace lam yakhruj bi zalika min al wai dan kasancewar a zuciyarsa ya yadda akwai Allah a harshensa ya furta kalmar shahada amma babu sallah ba zakka ba azumi ba haji sai dai kuma an samu yana tsaye da amana yana faɗin gaskiya yana adalci sai ya ce amanarsa saɗin nan da gaskiyansa da adalcinsa ɗin nan ba sa raba shi da kafurci. har yanzu dai ba musulmi ba ne tunda ba ya sallah shekul islam ya ba da misali ya ce fa innal mushrikina ka dubi arna waɗanda ba su da addini sam sam matsafa wa ahlul kitabi sannan ka dubi ahlul kitabi kama daga kirista zuwa ga yahudu ya rauna wujuba hadhihi al-umur da zaka tambayi arne shin ƙarya tana da kyau zai ce ba ta da kyau cin amana yana da kyau zai ce ba shi da kyau zalunci fa yana da kyau zai ce ba shi da kyau saboda haka dan wannan musulmin an samu yana rikon amana yana faɗin gaskiya yana ƙoƙari wajen adalci wannan bai gwada yana da imani da Allah madaukaki domin ko kafiri ma ana samun shi da irin wannan sifa فلا يكون الرجل المسلم فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجادها محمد صلى الله عليه وسلم كافين كزم مؤمني sai an tarar kana aiki da jikinka yadda zuciyanka ke aiki ka yi aiki da abin da annabi Muhammad ya zo da shi annabi ya ce buniyal islam ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar manzon Allah ya kirga sallah zakka azumi hajj. to idan kana son imanin ka yayi amfani a ranar tashin kiyama ka ɗauki maganar annabi Muhammad ka yi aiki da shi dobi majmu'u fatawa mujallal na bakwai shafi na ɗari shida da ishirin da ɗaya da shafi na ɗari uku da talatin da hudu don haka la imana illa bi amali imani baya tasiri sai an hada shi da aiki wala amal illa bi aqdin aikin da kake yi shi ma bai tasiri sai an hada shi da kudiri na zuciya wa matsalu zalika matsalu al-amal zahiri wal batini ahaduhuma murtabitun bi sahibihi min a'mal al-qulubi wa a'mal al-jawari Sheikhul Islam yace misalin haka shine ayyukan nan guda biyu duka annabi ne ya zo da su aikin da ya bayyana da kuma aikin da ya buya ka dubi hadisin manzon Allah wanda ya gabata annabi yace innamal a'malu binniyati haka ne innamal a'malu binniyati ai la amala illa bi afdin kai aiki sai a dubi zuciyarka kuma naka aikin fa innamal a'malu gashi ayyukan kayi to amma sharadin karban ayyukan sai an koma zuciyarka بمعنى لا عمل إلا بعقد وقصد لأن إنما تحقيق لشيء ونفي لما سواه da annabi ya ce innama yana nufin babu wani aikin da ɗan adam zai yi wanda ba za a waiwayi zuciyarsa ba kafin a karɓi aikin ce kaga ayyukan biyu ne da na zahiri da na baɗi wa na tsali ma siwahu fa afata bi zalika amal jawari' jawarih min al mu'amalat wa amalan al min al niyyat aikin da jiki yayi kafin a karɓa a ranar tashin kiyama sai an dubi aiki na zuciya fa masalul amal min al iman fa masalul shafatayn min al kafin ka zama mai magana sai ka samu harshe da labba dan kana da harshe kadai baka yin magana dan kana da labba kadai baka yin magana sai an gama harshe da labba la yasihhu al kalam illa bihima to duk wata ibadan da za a yi da baki sai waɗannan abubuwa biyu ɗin sun haɗu sannan a rubuta maka lada li'anna shafatai ta jima'ul huruf wal lisan yadhharu yudhiru al-kalam leɓenka shi zai haɗa haruffa sannan harshenka ya furta don haka abubuwa biyu ɗin nan sai sun haɗu sun yi aiki sannan sai a rubuta ta yi aiki na harshe wa a suquti ahadihima butlanil kalam idan ɗaya ya faɗi baka da magana wa zalika fi suqutil amal zahabul iman haka nan a ce ka yi aiki zuciyarka ba ta da rabo jikin aikin nan ma ba ka da rabo haka nan a ce harshenka ya motsa labbanka ba su motsa ba ba a rubuta maka ladan tilawar alkur'ani ladan zikiri ba ka samu saboda aiki ne da aka dora shi akan harshe da labba fala imana illa bi amalin don haka imani bai tasiri sai an hada shi da aiki kama annahu la amala illa bi aqdin kamar yadda aiki bai tasiri sai an gama shi da kudiri na zuciya wa fi suqutil amal zahabul iman don haka in aka ce wani dan musulmai ne baya sallah sai ka ce kafiri Allah shi mana kariya ka duba al-jawab sahih mujallad na shida shafi na 487 yace inna ma yaqumu bil qalbi abin da ke tsayuwa a zuciya min tasdiqin na gaskanta maganganun Allah da na manzon Allah wa hubbun lillah a samu akwai son Allah a zuciyan bawa wa rasulihi akwai son manzon Allah a zuciyan bawa wa ta'zim da girmama Allah da kuma manzon Allah labudda an yabhara ala jawarihi tilas a samu sun bayyana akan gaɓuɓɓansa wa kadhalika bil aqd wa lihadha yustadallu bi intifa'i lazim lazim zahiri ala intifa'i al-mazlum al-batin kama fil hadith sahihi sahih an annabi yace ala inna fil jasadi mubghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu saluha laha sa'irul jasadi wa idza fasadat fasada laha jasadi ala wa hiya al qalb ku sani a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci wannan yake fassara maka innamal a'malu bin niyyati kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya tabbatar wata rana bima <clears throat> ra'ahu fi salati annabi ya hangi wani mutum yana sallah yana wasa da gemun shi yana sallah amma yana jan gemu kaga hankalinsa baya sallah annabi ce law a kalbu haza la khasha'at jawarihuhu da zuciyar wannan mutumin akwai tawali'u to da an samu tawali'u a jikinsa tun da kaga yana wasa da gemun shi zuciyarsa ma wasa take domin zuciya ita ce uwar jiki in ta gyaru za ka ga jiki ya gyaru zuciyarsa ba ta samu nutsuwa ba don haka sallar da yake yi babu nutsuwa fa inda al-iradatu allati fil qalbi ma al-qudra tujibu fi'l al Al'irada da ke zuciyan bawa duk abin da dan adam zai kafin ya yi shi sai yayi nufi nufin nan a zuciya yake ashe ka ga abin da yayi nufi a zuciya shi yake bayyana a gangan jikinsa zuciyar ba ta nutsu ba don haka nan ya sa gangan jikin shi ma babu nutsuwa ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa al-fawaid shafi na 117 yace al-imanu lahu zahirun wa batinun kun ga imani yana da ciki da waje imani yana da zahiri da baɗi ciki da waje menene wajensa ibn al-qayyim yace zahiruhu qawlul lisan wa amalul jawarihi zahirin imani shine maganar da kake faɗa da bakinka da aikin da kake yi da jikinka ya shigo masallaci an yi sallah da shi zahiri sai mu ce musulmi ne ya furta kalmar shahada sai mu ce musulmi ne yana tilawan alqur'ani sai mu ce musulmi ne amma a wajen Allah aikin ba ɗaya bane akwai na boye shi ko Allah sai ya dubi na bayyane da na boye wa batinuhu na boye shine tasdiqul qalbi shin zuciyarsa ta gaskanta abin da yake yi din Wanƙiya da sannan an samu yana biyayya ga Allah da manzon Allah wa mahabbatuhu yana son Allah yana son manzon Allah fala yanfa'u zahirun la batina lahu eh, ibn al-qayyim yace don haka ku sani babu aiki na waje da zai yi tasiri matukar aiki na ciki bai yi tasiri ba akwai littafinsa da ake kira as-salatu wa hukmu tarikiha ibn al-qayyim al-jawziya ya rasu hijira na da shekara 751 shekarunsa 680 da mutuwa yanzu a cikin littafin sa as-salat wa hukmu tarikiha shafi na 35 inda zikri dalili ala kufri tariki salati ya rubuta littafi ne musamman akan nuna cewa wanda duk ya bar sallah kafiri ne ko dan musulmai ne sunan littafin kenan as salat wa hukmu tarikiha Ya yi wani babi yana kafa hujja da cewa duk wanda bai sallah kafiri ne sai ya ce inna naqulu mu abin da muke faɗa la a ala tarki salati israran mustamirran man yusaddiqu bi anna Allah amara biha aslan abin da muke faɗa shine ba za a taɓa samu mutumin da ya yarda Allah ya yi umarni a yi sallah ya yarda بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة مسلمين يا يدد كلمة شهادة يا يدد مجنر منظم الله يا يدد الله يا كي أي صلى ومو أبينا ممكن فدا با أسامو مسلمين دا يا يردد أسامو كم بي صلى إن فيا يردد فإنه يستهيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما بيواك حتى كيشيوي ولي da an yarda da aiki za su haɗu wuri guda ya yarda da kalmar shahada shi musulmi ne amma kuma bai yarda sallah farilla ba ce ya yarda amma kuma bai yarda, ashe da yarda ba ke nan? ya za a yi a samu an yarda da kuma ba a yarda ba a lokaci guda wa huwa ma'a zalika musirrun ala tarkiha dan musulmi ne ya furta kalmar shahada amma bai sallah hadha min al-mustahil ya yace wallahi kwata kwata wannan ba zai taba yiwuwa ba ba za ka taba sama masa hujja a sunnar manzon Allah ba fala yuhafizu ala tarkiha musaddiqun bi fardiha abada. wanda duk ya yarda sallan farilla ce ba za a samu ya bar ta ba har abada fa innal imana ya'muru sahibahu biha saboda imanin da yake da shi din shi yake umurtan sa yayi sallah tunda kaga bai sallah babu imani da dai akwai imanin to tilas imanin zai umarce shi da yin sallah bi haythu lam yakun fi qalbihi ma ya'muru biha falaysa fi qalbihi shay'un min al-iman tunda kaga bai sallah to a zuciyarsa babu imani domin inda akwai imanin a zuciyarsa imanin zuciyan shi ke sa shi yayi sallah al-imamu ahmad yayi magana da Muhammad bin Abdul Wahhab ya dauko ta magana tana cikin addu'ar saniya mujallad na goma shafi na tamanin da bakwai ya ce ilam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama an dinallahi yakunu ala alqalbi bil i'tiqadi wa bil qabdi wa bil bughdi addinin Allah yana tabbata ne akan zuciya ta kudurtawa bil hubbi ya zamanto ta yadda da maganar Allah tare da nuna soyayya ga Allah da manzon shi wa bil bugdi da nuna kiyayya ga makiya Allah wa yakunu ala lisan yana kasancewa akan harshe bin nutqi wa tarkin nutqi bil kufri za a samu kana furta kalmomin da annabi ya karantar kana nisantan kalmomi na kafirci wa yakunu ala jawari za a samu akan gabubban jikinka bi fi'li arkanil islam kana kokarin tsaida rukunin musulunci nan da annabi ya faɗa ana samun ka kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji. wa tarkil af'ali allati tukaffir da nisantar ayyukan da suke sa mutum ya kafirta fa idza talla wahida min hadhihi salat sai ya ce to in an rasa ɗayan uku ko dai a rasa aikin zuci ko a rasa aiki na harshe ko a rasa aiki na jiki ɗaya in aka rasa shi kafara wartar da nan take mutum yake kafurta Allah shi mana kariya wallahi jama'a maganar malaman sunna tana nan da yawa don haka in ka duba اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد مجلد نبي شاتي na 127 suke gargadi in za ka karanta littafi duk littafin da ga an nuna cewa aikin zuciya kaɗai ya ishi musulmi ya tafi aljanna ka nisanci wannan littafi ba aƙidan ƙwarai ba ne ya saba ma aƙidan sahabban annabi muhammad ya saba ma aqidan tabi'ai ya saba ma aqidan as-salaf salih wannan shi ake cewa mazhabar al-murji'a al-murji'a suke cewa ko da babu imani na zuciya aikinka yana iya sa ka shiga aljanna wannan ƙarya ne akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa da imani da musulunci a haɗu suke ba ka raba aiki na zuciya da aiki na bayyane ibn al-arabi Allah ya masa rahama akwai littafinsa da ake kira ahkamul qur'an ka duba mujallar na farko shafi na 62 inda yake fassar aya ta 143 na suratul baqara Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai lalata imaninku ba Allah ba zai wato tauye imaninku ba Ibn al-Arabi yace qala ahlul ilmi fi tafsirika. malamai sun ce abin da Allah yake nufi a wurin ba imani ba ne. Allah yana nufi aka dawo fuskantar Ka'aba sai wasu sahabbai suka yi wa annabi Muhammad tambaya, Ya Rasulallah, ina ga musulman da suka mutu suna sallah suna fuskantar baitul maqdisi yaya hukuncin sallar su shine Allah ya saukar da wannan aya kaga ayan ta sauko ne akan matsala ta sallah maimakon Allah ya ce wa ma kana Allah li yudi'a salatakum sai ce wa makana kana Allahu li Allah bai tauye imaninku. ku alhali ana nufin Allah bai tauye sallanku. don haka sallah aiki ne na zahiri imani kuma aiki ne na baɗi sai Allah madaukaki ya canza kalmar sallah ya ɗora kalmar imani domin tsakaninsu babu bambanci na biyu ga hadisin Abdullahi dan Abbas muttafaqun alai lokacin da wafdu Abdul Qais suka zo tawagar mutanen Baharai lokacin da suka zo musulunta gaban annabi Muhammad. Hadisin yana sahihul Bukhari da sahihu Muslim. Annabi ya ce musu, Amurukum bil imani billah, ina umurtan ku ku yi imani da Allah, a tadaruna mal imani billah, kun san abin da ake ce ma imani da Allah? suka ce ba mu sani ba ya Rasulallah sai annabi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadan kun ga annabi sai ya jera arkanul islam alhali yana gaya musu imani da Allah yace kun san imani da Allah suka ce ba mu sani ba sai annabi ya jera musu arkanul islam kun gane ce da al-islam da al-iman babu bambanci domin da a ce akwai bambanci da annabi ba zai jera arkanul islam a wajen bayanin imani ba a kadaruna mal imanu billah kun san abin da ake ce ma imani da Allah suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai ya kawo arkanul al arba shahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan ina ce su suka zo a hadisin Abdullahi dan Umar buniyal islam ala khamsin buniyal islam ala khamsin hadisin Abdullahi bin Umar wannan ku hadisi ne na Abdullahi bin Abbas yana sahihul Bukhari da sahihu Muslim annabi ya tashi magana bai ce buniyal islamu ba yace atadruna mal imanu billah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace shahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan ashe da al islam da al iman ma'anar su guda babu bambanci sannan na uku akwai hadisin Abu Hurairah yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani yana da rassa saba'in da ɗoriya imani yana da rassa daban-daban har guda saba'in da ƴan kai sai annabi ya ce a'alaha reshen da ya fi ɗaukaka cikin rassan imani shine la ilaha illallah la ilaha yace kaulu la ilaha illallah kaunu aikin me kenan aikin harshe annabi yana magana akan imani imani yana da rassa saba'in da ɗoriya reshen da ya fi ɗaukaka sai annabi ya ce kaunu la ilaha illallah reshen da ya fi ɗaukaka aikin jiki ne ko na zuciya ko na harshe aiki ne na harshe kaga wa haza qaulul bil lisani sai annabi ya ce wa adnaha daga cikin rassan imani reshen da ya fi ƙanƙanta shi ne imafatul aza'ani tsari kana cikin tafiya akan hanya sai kaga abin da zai cutar da ɗan adam sai ka kawar annabi ya ce wannan alama ce da take nuna kana da reshen da ya fi ƙanƙanta daga cikin rassan imani abin da ka yi ɗin nan cikin ayyuka uku ɗin nan da na jiki da na zuciya da na harshe menene kaga aiki ne na gangan jiki kaga annabi ce reshen da yafi ɗaukaka ya ba mu aikin harshe reshen da yafi kankanta sai annabi ya ba mu aikin jiki shine kana tafiya kaga abin da zai cutar da ɗan adam ka da shi wa hadha amalun bil jawarihi sai manzon Allah ya wal haya'u shu'batun min al iman sannan kunya ita ma reshe ne na imani kunya kuma a ina take kaga tana zuciya a hadisi guda annabi ya haɗa su gaba ɗaya da aikin harshe da aikin jiki da kuma aiki na zuciya na hudu ga hadisin Abu Huraira da al-Imam al ya ruwaito wata rana annabi ke gargadin sahabbansa ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshensu amma imanin bai shiga zuciyansu ba yana gargadi ne game da magulmata annabi yana nasiha ne in mai gulma na ji to da shi ake nufi ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshe, amma imanin bai shiga zuciyarsu ba. Wa lafzin, a wani lafazi kuma annabi ya ce, wa lam yu'min bi qalbihi bai yi imani a zuciyarsa ba, sai annabi ya ce, la tagtabul muslimina, kar ku yi gulman musulmai, wala tattabi'u auratihim, kar ku bi al'auran musulmi. Yaya ake bin al'auran musulmi shine ka ringa leken asirinsa, sai kaga inda ya gaza, inda duk ɗan adam tare ne, kana kokarin ka same shi inda yake da kuskure wanda yana daga cikin ayyuka na 'yan siyasa a yi tone-tone sai an gano wani abin kunya da mutum ya taɓa yi a zaman a da ko kuma sai an gano inda yake da rauni saboda a fallashe shi ko a kada shi ta siyasa ko haramun ne haramun ne tatabbu'ul aurat ka rika bin al'auran musulmi sai ka gano sirrinsa in ma ta tarihinsa in ma kuma ta ɗabi'arsa ina ya shiga ina ya fita leƙen asiri ba shi da kyau hadisin yana cikin littafin al-Imam al-Baihaqi hadisin ingantacce ne fanafa an haula idkhulul iman fi qulubihim abinda annabi yake nufi magulmaci imani bai shiga zuciyarsa ba da me ake gulma da harshe amma a dalilin aikin harshe manzon Allah ya kore abinda ke zuciya ashe akwai alaka tsakanin harshen dan adam da kuma zuciyarsa kamar yadda yake faɗa a suratul nur aya ta 51 inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'ana kalmar da take fita bakin masu imani idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sai su ce mun ji mun bi mun ji mun bi Allah ce wa ulaika humul muflihuna waɗannan su suke tsira don haka la dukhula lil jannati babu mai shiga aljanna illa bil imani wal amali salih sai ya haɗa abubuwa biyu yayi aikin kwarai ya kuma yi imani da za ka binciki alƙur'ani domin akwai da yawa da suke cewa aljanna ta mai rabo ce aljanna ta mai rabo ce na'am haka ne wanda dama can Allah ya rubuta yana cikin masu samunta in hakan ake nufi in kuwa yana nufin aljanna bata ta'allaka da aiki na ɗan adam ba, to yayi kuskure, da za ka binciki alƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa, kana neman inda aka ce alladina amanu a kora da wa amilu salihati sai ka samu sama da guri tis'in abin ya rage ɗari bai wuce goma ba sun yi imani sun hada da aiki sun yi imani sun hada da aiki wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tadri mai tahtiha hal anhar a suratul ya ce, innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai ba kawai ka zauna baka aiki wai kana da imanin zuciya ƙarya ne in ji malaman sunna don haka tilas sai an haɗa waɗannan abubuwa guda uku aiki na zuciya da aiki na harshe da kuma aiki na gangan jiki. Matuƙar an rasa guda, to sauran ba su da tasiri a wajen Allah. malamai sun kasa ayyukan ibada kashi uku wannan shine bayani na uku ibadatun badaniya mahba akwai ibada wadda da jiki ake yin ta tsantsa sannan akwai ibadatun maliya mahba akwai ibadar da dukiya ake yin ta tsantsa ba a yin ta da jiki sai dukiya sannan na uku akwai ibadatun mutaraddida bainahuma ibadar da ta hada da jiki ta hada dukiya haka Allah ya tara waɗannan ayyuka kashi uku ya zuba su cikin arkanul islam in ka ɗauki sallah ibada ce ibada ce badaniya mahba as azumi fa ibadatun badaniya mahba amma in ka taho zakafa ibadatun maliya mahba. zakka ibada ce ta dukiya tsantsa amma da Allah ya tashi hikimarsa sai ya ɗauko wani aiki wanda ake haɗa shi da dukiya da jiki ya sa shi a cikin arkanul islam shine aikin haji kaga aikin haji shi yasa yace liman istata'a ilaihi sabila akwai dukiya a ciki kuma akwai jiki a jiki an hada kashi uku kenan ibadatun badaniya mahba ibadatun maliya mahba wa ibadatun mutaraddida bainakuma ibnu abdul barri a cikin littafin littafinsa al-istizkar mujallal na uku shafi na 340 ibnu abdul barri yana cikin fitattun malamai da aka yi a zamanin tsawon tarihin mazhabata al-Imam Malik Allah ya ji kansa babu wanda ya yi ma littafin muwadda hidima kamar Ibn Abdul Barri ya rasu hijira na da shekara 463 shekarunsa 968 da mutuwa yanzu sura kaɗan ya cika dubu Allah ya ji ganshi a littafin sa al-ittizkar mujallar na uku shafi na 340 ce, kaga yadda Allah ya kasa ayyukan nan kashi uku sai malamai suka ce to aikin da Allah ya ware da jiki ake yi tsantsa wani ɗan adam bai ma wani har abada amma salatu misali ka ce bari mu wani sallah zai yiwu fa ijma'un min al-ulama fahimta ta hadu na malamai annahu la yusalli ahadun an ahadin babu wani da zai ma wani sallah domin ibada ce ta jiki fardan alaihi min as-salati wala sunna shin sallan nan farilla ce ko kuwa sallar ta nafila ce ta tsawo la an hayyin wala an mayyitin ko da a ce mutum ya mutu ne ba tare da yayi wasu salloli ba ana bin sa bashin sallah to babu mai ikon biya masa wannan sallah saboda ibada ce ta jiki ibada ta jiki Allah ya keɓe ta ne ma kowane ɗan adam in baka yi ta ba ta faɗi magana ta kare wani bai biya maka wa kadhalika siyamu anil hayy la yujzi'u sawmu ahadin fi hayatihi an ahadin haka nan wani ya ma wani azumi a nan duniya yana da rai wani ya taɓa tambaya da wai ana bin matansa azumi da yawa wani kuma ya yi tambaya kafara ce take kansa shin ko kaninsa ya tallafa mar ya ba shi gudunmawa to idan dai ana da rai azumi ibada ce badaniya wani bai ma wani sallah wani bai ma wani bayyuwa, ka yi marayayye sallah ko ka wa matacce in ya mutu ana bin sa bashin sallah shikenan sai dai ya shirya amsar da zai ba mu Allah a ranar tashin kiyama amma wallahi babu abin da za ka yi ka biya masa wannan bashi don haka yasa malamai suke tsawatarwa akan mutumin da yake rashin lafiya ya ki sallah ai sai ya warke to in ya zarce ba wa hadha kulluhu ijma'un la khilafa ibnu abdul barri yace wannan abin da na faɗa ba a taɓa samun saɓanin fahimta a tsakanin sahabban annabi ko tabi'ai ko tabi'in tabi'ai ba wani baya yi ma wani sallah <clears throat> a halin yana da rai ko matacce wani baya yi ma wani azumi a halin yana da rai amma man mata wa alaihi siyamun wanda ya mutu ya zama ana bin sa bashin azumi fa hadha mawdi'u ikhtilaf ah, fihi ulama qadiman wa haditha wannan shine inda aka samu mahallin da malamai suka yi saɓanin fahimta tun daga zamanin farko har zuwa yanzu shin mutumin da ya mutu ana bin shi bashin azumi wani zai iya biya masa nan ne aka samu khilafa amma batun yana da rai wani ya ma wani azumi ko wani ya yi ma wani sallah ko da ya mutu babu saɓanin fahimta akan cewa babu kyau karatun nan yana da yawa rabi muka zo kuma lokaci ya zo ƙarshe amma insha Allah gaba akwai wani hadisin da zamu dora wannan karatun akai Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ga tambayoyi musulunci ya ginu akan abubuwa biyar a cikin biyar din nan akwai aikin haji idan mutum ya samu iko shin idan mutum ya samu ikon zuwa amma kuma bai je ba fa addinin shi ya cika addinin shi bai cika ba nakasashe ne wanda ya samu halin tafiya aikin hajji bai je ba babu shakka addinin sa na kasashe waɗansu mutane suna cewa ba a ce ma mai sallah kafiri kada ya yi menene ko da ya yi wasu laifuka in dai ba shirka ya yi ba waɗansu mutane to kaga ba ni ba ne ko ina ga sai ya same su kuma ya nemi jin bayaninsu amma mun yi namu bayani ina son ka daɗa fahimtar da mu ibadar ƙarshe, ibadar harshe, to a ci gaba da zuwa sauraron karatun arba'unan nawawiya za a ji ibadar harshe nan gaba insha Allah. Wannan kuma ce gafta malam a ƙarƙashin maganar da ta gabata cewa karatu a zuciya ba tare da motsa harshe ba, babu lada. shin wannan hukunci ya shafi mai yin karatun sallah a zuciya ya kamata ya motsa harshensa kwarai kuwa a waye ya shiru wai yana karatu a zuciyar shi ba yana tunani kenan ina ga su kenan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da kuma faidul kabir a mujallar na farko shafi na ɗari uku da sittin da bakwai da sahihul jami'u sabir hadisi na ɗari biyar da tis'in da tara kuskure ne musulmi ya riƙa yin ado wa masallaci me ake nufi da wannan ado me ake nufi da wannan ado a waye gari ana zana jikin masallaci wannan ya saba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayani sa yana tafi insha Allah kuskure na hudu wanda musulmai ake samu suna aikatawa ko ko matashiya ta hudu wanda ya kamata mu kiyaye ta game da ginin gida a lokacin da ka gina gida to yi kokari a samu duk ɗakin da ka gina fa ana kwana a ciki karka yadda ta gina gida da ɗakuna sun kai ɗari kamar ƙurgu wasu ɗakunan ma ba a kwana a cikinsu wannan ya saba wannan zan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana a cikin hadisin jabir yana cikin sahihu muslim hadisi na 2084 annabi yake firashun lirrajuli wa firashun limra'atihi wa salisu lidayfi na shimfiɗa guda ta mai gida ɗayan ta matarsa ɗayan ta baƙonsa in sau uku kenan ko Wanzan Allah ya ce wa rabi'u li shaitanin an samu wata shimfiɗan da ba a kwana a kanta to na shaitan ne. A samu shimfiɗar da ba a kwana a kanta to na shaitan ne. Al'imamun Nawawi. Shekarunsa ɗari bakwai da hamsin da mutuwa yanzu. Ka duba sharhin da ya ma wannan hadisin. Sharhu sahihi Muslim. A juz'i na goma sha hudu shafi na arba'in da tara. Ya ce malamai sun ce abinda annabi yake nufi shine ma'anahu annama zada alal hajati abin da ya ɗara buƙatar ka fattihazuhu inna ma huwa lil mubahati to riko da wannan abin kayi ne saboda alfahari wal ikhtiyar sannan yace wa ma kana bi hadhihi siffa fa huwa mazmumun duk abin da ya zama to ya dauki wannan siffa to abu ne wanda an kushe masa ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad wa kullu mazmumin yudafu ila shaytan dukkan wani abu mara kyau ko sai a jingina shi ga shaytan li'annahu yartabihu wa yuwaswisu bihi dan shaytan wato shi ke sa mutum ya yarda da wannan har ya sanya masa wasu wafi. da dama kakan samu mutum ya yi ginin gidajen da ba a kwana a cikinsu wannan kuskure ne nan ma ya danganci alfahari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الإمام النووي يقول شيطان كيسن ياهو متن وسواسي yaga cewa gina babban gida a yi ɗakuna da dama ko da ba a kwana a cikinsu daidai ne domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awan gina villa ko mansions kaga mutum ya yi babban gini unguwa guda kuma gidan nan daga shi sai matansa ɗaya babu mamaki da 'ya'yansa biyu sai kare guda domin galibi masu yin wannan za ka samu masu ajiye karnuka ne amma gidan za a samu ɗaki ya kai ɗari wallahi a ƙasar nan akwai su da dama mutum ne ya gina gida faɗin kilomita guda shi kaɗai a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa in aka sami shimfiɗar da ba a kwanciya a kai wannan shimfiɗa ta shaidan ce al-imamu nawawi ya ce don buƙatar ka babu mamaki kai mutum ne mai jama'a kana iya samun baki ɗari a rana sai ka tara katifu guda ɗari wannan kuma babu laifi ai larura ce dan an samu wata rana da ba a kwana kan katifar ba nan baka samu laifi ba amma haka nan kurin ka gina ɗakuna guda ɗari ko kasawan haka ɗakunan nan babu masu kwana a cikinsu wannan ya saba makarantarwar manzon Allah ya danganci alfaharin da aka hana ɗan shi ke sanya wannan ji al-Imam nawawi ya ayyuhan nasu Allah madaukaki yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah ba gaskiya ne duniyar nan akwai ranar da za ta ƙare duk yanda ka kai ga jin daɗin ta akwai ranar da za ka batta fala tagurrannakum hayatu duniya, kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku ولا يغرنكم بالله الغرور كدك يدا ما يروقوا جلد الله يريدك إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو لن فشيطان قليكم مكيني فاتخذوه عدوا سيكوليكيش أمتهم مكي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جيدي شيطان شرا مبيانسا يكي rundunansa ‘yan ƙungiyarsa, ashe ba kowaye shaidan yake kiransa ba sai wanda ya bi shi, Allah shi kare mu daga cikin wannan mabiya, a kasancewa cikin mabiyansa. inna ma ya da'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran yan kungiyansa ne kawai don su zan cikin yan wuta Allah shi kare akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya rawaito wannan hadisi yana ba da tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisin ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 2237 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2830 Anas bin Malik ya bada labari yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja wata rana manzon Allah ya fito gashi ga sahabbai fara kubbatan mushrifa sai ya ga wani gini mai tudu manzon Allah bai san da wannan ginin ba yana zuwa sai ga wata kubba an gina ta babba Fakala manzon Allah yace ma hazihi menene wannan kuwa قال له أصحابه sai sahabbansa suka ce لفلان li fulani ai wani ne wannan gini dan karere rajulun min mutum ne daga cikin musulman annabi ya ce wannan gini na waye aka ce ai na wani mutum ne daga cikin musulman Madina wato ba gini ne na gida haka nan annabi ya gani ba ginin da aka yi na garari ne duk wanda ya zo ya ga ginin ya san gini ne na alfahari annabi da gani sai ya yi tambaya aka ce ai mai ginin ma musulmi ne kala anas bin malik ya ce fasakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya shiru sai ya ɓoye abin a cikin ransa bai ce masa habbai kai ba hatta idza jaa sahibuha rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana nan jimawa sai mai gidan nan ya iso ga manzon Allah yusallimu alaihi fin nasi a cikin mutane ya annabi assalamu a araba anhu sai manzon Allah ya kawo da kai bai amsa sallama sa ba ya yi sallama da manzon Allah annabi ya kawo da kai sana'a zalika miraran kuma wannan abu ya auku akai akai ba sau ɗaya ba Hata hatta arafa rajulun gaba ba sai da wannan mutumin ya gane dai babu shakka annabi ya yi fushi da shi wal i'rab anhu annabi ya kauda kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi fasha ka dalika ila ashabihi ya ga wa abokansa yace musu ka wallahi inni la unkiru rasulullah ina muku rantsuwa da Allah yanzu na fa ta kyamaci ta fara kyamatar manzon Allah abin da annabi ya yi min ban ji daɗinsa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulullah wasu malamai suka ce abin da yake nufi na kyamaci abin da annabi ya mun in zo in masa sallama yake amsa min akai akai wasu malamai suka ce abin da mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi ta fara shiga zuciya na kun ga shedan ya fara cin nasara akan shi wasu malamai suka ce abin da ake nufi ya wannan mutumin yake nufi inni wato la unkiru rasulullah na kyamaci abin da manzon Allah ya min ba shi ne zan Allah da kansa ba wasu kuma suka ce abin da yake nufi na kyamaci kaina saboda abin da annabi ya aikata min da annabi ya ƙi amsa sallama ta sai na fara rai da kaina na fahimci lalle akwai na kasu ga imani na ko kun san dalili sai abokansa suka ce na lalle mun san dalili mun ƙi gaya maka ne amma yanzu tun da ka tambaya ga bayani karaja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a ka yana fita sai ga qubbat da ka gina faraja ar-rajul ila mutumin yace ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna gani alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan karerin ginin da kai nan take ya tambaya ya ce mahazihi wannan ko menene aka ce na wane ne eh, annabi bai kara komi ba tunda har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dinga yi maka akwai alamar wannan shine dalilin yace wannan shine dalili aka ce muna ganin alamar haka faraja ar-rajulu ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo diga da cebur fada fahadamaha sai da ya lebur da wannan gidan baki ɗayansa ya fi son ya samu yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina ashe kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik ya ce bai bar ginin na baha ta sawa habil ardi sai da ya mai da shi lebur da ƙasa. Fakara da Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama za ta yi wata rana, annabi yana fita sai ya bi ta wajen, falam yara ha bai ga ginin ba. A'a, kala sai annabi ya ce, ma fa'alatul kubba, mene da ginin nan ya yi makansa? Kun ga annabi bai ce, me wannan ginin ya aikata ma ginin ya ce, a, me ginin ya yi makansa? kansa. ya aka yi kalu suka ce shaka ilaiha sahibu ha iradaka anhu wanda ya ginin nan ya kawo kukan kau da kai da kai gare shi in yayi maka sallama baka amsawa ya zo ya tambaye mu ko mun san dalili muka bashi labari fa akhbarnahu da muka gaya masa ga dalili fa hadama ha shine sai ya rusa suna gama faɗa sai annabi ya ce ama ku sani inna kulla bina'in dukkan wani gini wa balun ala sahibihi musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama illa mala illa mala saifa saifa saifa in ji annabi Muhammad. Mene ne saifa? Kai mai hankali ya rage gare ka. In je kana da hankali ka fahimci maganar manzon Allah. Dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama, sai Abinda! abin eh, Ibn Hajar yake cewa mala budda minhu abinda annabi yake nufi kenan sai fa abinda ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abinda ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma muddin wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunin ma'bud a mujallar na 8 shafi na 484 wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashi, kiya Muhammad Nasiruddin albani Allah ya masa rahama yayi sharha game da wannan hadisi a cikin silsilatu sahiha mujallar na shida juz'i na biyu shafi na ɗari takwas da biyu yace wa alam ka sani annal murada min hadal hadis shi wannan hadisin dai qablahu da wanda muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi yace shimfiɗa eh, shimfiɗa guda ta ka kai mai gida, shimfiɗa guda ta iyalinka, shimfiɗa guda ta baƙonka, in an samu na hudu ba kowa to na shedan ne. hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi Muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi ya ce kowane gini yana zama damuwa ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sun fa wanda babu makawa a kansa sai ya ce waɗannan hadisai guda biyu inna ma huwa sarfin muslim an al-ihtimam bil bina abinda ake nufi da tsawatarwa da annabi ya yi a cikin su Shi ne, annabi yana son ya tartatar da hankalin musulmi alal ihtimami bil bina kada musulmi ya mai da himmarsa a wajen gini wa tashyidi fawqa hajatihi da gina shi sama da bukatarsa wa inna mimma la shakka fihi babu ko shakka anna al hajata taktalifu bukata takan bambanta da ikhtilafi a'ilatil bani ta bambancin dangin uku kuwa ɗabi'a na mai yin gini ɗin, killawa wa kasara ko ko iyali shi mai gini ɗin ta wajen ƙanƙantan iyali da kuma yawansu. Mutumin da yake da mata hudu da yara ishirin da biyar, gidan da zai gina ba ɗaya ba ne da mutumin da yake da mata ɗaya ɗaya. Sannan mutumin da yake zaune a Borno babu mamaki yanayin ginin Borno ya bambanta da yanayin ginin Sokoto. Amma abu ɗaya ya haɗa dukkan ginin duniya shine alfahari. da zarar an ce ginin alfahari a ko'ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wa man yakunu midyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tara baki ne babu laifi dan yayi ɗakuna da yawa don saukan baki wa man laysa kazalika akwai wanda kuma bai samun bakin da yawa kaga shi kuma gina ɗakuna da dama bai dace gare shi ba fa huwa min hadhihi alhasiya yaltaqi tamaman ma alhadith as-sahih da annabi ke cewa firashun lirrajuli wa firashun limra'atihi wa salisu lidayfi wa rabi'u lishaitan Allah shi samu gani matashiya ta biyar shine zane a jikin gini mun yi bayani cewa alama ce ta tashin kiyama in ji wa in ji annabi Muhammad ka duba sahihul adabil musra hadisi na 777 da silsilatu sahiha hadisi na 279 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha washiyal marahil kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje suna maginin zane yanda ake zanen atamfa ka dubi atamfa yadda ake zana shi haka za ka ga mutane suna zane a jikin gini jama'a yana aukuwa a yanzu ko a hadisin abu huraira kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidajensu na zama su yi masa zane yanda ake zana a tamfa Sai har masallatai wanda shi ne abu darda'i in ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari uku da hamsin da ɗaya da sahihul jami'i sabir hadisi na ɗari biyar da tis'in da tara yake cewa idza zawwaqtum masajidakum in aka waye gari kuna yi wa masallatanku kwalliya wa hallaitum musahifakum kuna yin ado ma Qur'anan ku faddamaru alaikum lokacin musiba za ta auka muku sahabi manzon Allah ke faɗin wannan magana a ta rubutu a cikin katanga a rubutu a jikin katanga ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad kana cewa ai ka tafi Saudiya na gani na gani a Makka ko na gani a Madina ba hujja bane makka da madina ba Allah da annabi Muhammad ba ne. ce hujjar musulmi? Alkitabu wa sunna na gani a ayar Ƙur'ani ko na gani a hadisin manzon Allah. Sannan ka duba bayanin alminawi ya mutu hijira na da shekara dubu da talatin da ɗaya yanzu muna hijira shekara dubu da ɗari hudu da kai. Ya mutu da daɗewa a faidul ƙadir mujallar na farko shafi na ɗari shida da hamsin da takwas yace fa zaqrafatul masajidi yau masallaci kwalliya wa tahliyatul A ayi ƙur'ani ana zana shi ana masa ado manhiyun anha an hana li'anna zalika yashghalul qalb in aka yi masallaci rubuce-rubuce a jikin kago da waye zane-zane kai da ka zo sallah yana ɗauki hankalinka wa yulhi anil khushu'i wa tadabburi wal huburi ma Allah ta'ala yana ɗauke hankali ya raba ka da tawali'u da tunanin kana gaban Allah a wannan lokacin wallazi alaihi yake cewa ash-shafi'iyyatu anna tazwiqal masjid malamai sun bada fahimtar su daban-daban akwai waɗanda ke ganin makaruhi ne wasu na ganin babu laifi ki da ke cewa to mazhaba ta shafi'iyya tana ganin a yi wa masallaci zane walau al-ka'aba in ji al-imam al-minawi kaduwa faidul qadir yace ko da ɗakin ka'aba ne bi zahabin wa a ce an zana da zinari da azurfa haramun mutlaqan haramun ne a sake wa bi ma yake cewa to in ba masallacin Ka'aba bane ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne amma a ce an je ga Ka'aba an yi haka bai ma dace ba ashe kaga a rubuce ma bai dace din ba a littafin sunna Allah shi samu gani يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذا كبتاك الشيطان ku yi imani in ku yi imani to ku yi hattara in ji Allah madaukaki kada ku bi takun shaidan wa man yattabi khutuwati shaitan wanda ke bin takun shaidan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaidan ke umarni da alfahsha da mummunan aiki wanda shari'a ta ki shi walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falalar Allah gare ku da rahmarsa ba ma zaka minkum min ahadin babu wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah ya zaki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu samiun alim Allah mai ji ne masani muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan haɗuwa tamu Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa yi hakuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa don littafi guda ne kurakuran musulmai ta sashi gini Allah ya nufe mu da wallafa wannan littafin kuma Allah ya nufe mu da saduwa a wani lokaci na gaba a nan ke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Sheikh Abdulrazak Yahya Haifan, Director of Research and Publication ƙarƙashin ƙungiyar Jama'atul Izalati Bida wa ta Sunna. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Muna fata abin da malam ya karantar da mu mun shaurara da kunnen basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu. Kuma muna fata Allah ya nuna masa a mizanin sa ranar gobe kiyama na alkhairi insha Allah to jama'a kar mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya haɗe da walima saboda buɗe wannan gida da wannan ɗan uwa namu ya gina sai mu sashi cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljannarsa ta firdausi to kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duniya bi iznillah saboda haka muna gayyatar yan uwa lalle a samu halarci wannan wa'azi in Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda metropolitan council ta shirya a nan a sabon gari insha Allah shi ma bayan isha ne insha Allah Allah ya ba mu ikon halarta to akwai tambayoyi kamar haka insha Allah inda ke ba su wuce biyu ba biyu izinin lazuwa uku za mu karanto insha Allah malam sai ya ba mu fatawarsu Allah ya mana muwafaka a ne tambaya na farko akar makallahu yana tambaya yake tunda magana ne ake a kan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamaninmu na yau sai ka ga mutum ya gina makekin gida sai samu wani ɗan ƙanƙanin guri kuma sai ya dan gina masallaci ya ce to akramaka Allah menene matsayin wannan a musulunci Allah ya ji kalma da Ibrahim da shinkafa amin yana kiran sa Allah ga naka <laughs> na'am ya kashe miliyan ɗari a gina gidansa sai ya ware dubu ɗari na Allah wannan bid'a ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya masallaci ta idan kowa zai haka shikenan kowa ya zauna gidansa ba za a je masallaci mahaɗa ta mutane baki ɗaya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya haɗa da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani gu ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gani yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai buge shi hanya sai ya masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka taimaka tunda insha Allah jama'a za su taho na ai sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan yayi sallah amma ka samu abin wai yana da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taɓa karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallacin ba shi da asali a musulunci na mai tambaya na biyu akramaka Allah yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma yake ka kawo bayanin sallah na raka a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga ce, to wayannan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma waɗannan addu'o'i guda biyu ɗin dukansu biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya. Wato duk inda aka samu a tanawo in ma ta zikiri ko ta addu'a. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri. Da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda ba ne akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka. Misali kiran sallah ba iri guda ba ne suna nan da yawa. tahiyar sallah za ka samu nau'i nau'i salatin annabi za ka samu nau'i nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa a al'ummarsa ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda bakar abu zai yake faɗa a cikin tasihu du'a ya ce mafi dacewa mafi ga musulmi abin da ya fi sama masa kamala ta imani shi ne in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda ya fi samun siffa ta kamala shi ne wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya ya ce su na safin duka zai na yamman duka zai lokacin kwanciya duka zai haka nan na fita daga gida zai haɗa duka yi. wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharadi bane idan ba ka da halin rike duka kana iya ɗaukan guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai kai wannan da za ka fita gobe sai kai wannan ko an jima da za ka fita sai kai wannan kana zawa ya fi a ce kayi riko da ɗaya ka watsar da saura hakanan ta ya ciki hakan ah, ah, abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana caccanza su kana amfani da dukkan su wanda ya fi nuna cewa kai ɗannan nan mai son annabi Muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah ah, wannan shi ya dacewa akan a ce mutum ya yi watsi da su duka amma ba sharadi bane don haka in ka ɗauki guda ɗaya ya tare insha Allah mm. su ba zai tafiya a ba sai zai ta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka ta ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda zaka fita in je zaka fita daga gida kai wannan zikiri in ka shigo wannan zikiri ai ibada kace ya zama kenan don duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwa yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito ka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba Allah yana saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi <coughs> ina jin su kenan ya akwai na karshe eh, shi mai tambaya na karshe tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya yace wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi eh, wato sharaɗi da hukuma cewa za a bi constitution ɗari bisa ɗari